Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu har yau dai akwai masu buƙatar addu'o'i da dama su nemi magana wasu suna turowa ta text message da haka muna roƙo Allah ya biya musu buƙatocin su akwai waɗanda suka yi ta taimako wajen wannan tafsir ɗin Allah ya riga ya san su muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya musu buƙatocin su na alkhairi ni kai na dai har yau ina neman addu'a ta ƙara samun lafiyar muna roƙo Allah madaukakin sarki ya biya muna bukatocin mu na alkhairi ga baki daya kasar mu da take cikin tashi a hankali daban-daban ya Allah ka kawo muna zaman lafiya wannan tsadar abubuwa ya Allah ka kawo muna mafita Allah ka kawo muna sauki ya Allah ka kawo muna sauki ya Allah ka ba mu abinci ya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu dukkan wani alkhairi wanda ka yi alkawalin ba ya adam ya Allah ka ba mu alkhairi mai yawa ya Allah ka fitar da mu cikin matsaloli ka fitar da mu cikin damuwa ya Allah tabbas muna cikin damuwa a cikin ƙasan nan wasu daga cikinmu ba su da abin da za su ci wasu ba su da abin da za su sha wasu ba su da sutura wasu ba su da inda za su kwanta kuma ya Allah suna azumi suna salloli ya Allah suna zuwa tafsirai ya Allah suna bauta maka Allah ka yi alkawalin za ka ɗaukaka masu ɗaukaka addininka ya Allah ka yi ma waɗannan bayan Allah mafita ya Allah ka yi musu mafita ya Allah ka yi musu mafita ya Allah ka yi musu mafita Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu da muke rayuwa kuma Allah ka sa mu cika da imani idan ta mu zo ya Allah ka tashe mu gabaki ɗaya a gida aljanna rabbana atina fid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 Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu har yau dai akwai masu buƙatar addu'o'i da dama su nemi magana wasu suna turowa ta text message da haka muna roƙo Allah ya biya musu buƙatoci su akwai waɗanda suka yi ta taimako wajen wannan tafsir ɗin Allah ya riga ya san su muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya musu buƙatocin su na alkhairi ni kai na dai har yau ina neman addu'a ta ƙara samun lafiyar sannan yana roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatocinmu na alkhairi ga baki ɗaya ƙasarmu da take cikin tashi a hankali daban-daban ya Allah ka kawo mana zaman lafiya wannan tsadar abubuwa ya Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana sauƙi ya Allah ka kawo mana sauƙi ya Allah ka ba mu abinci ya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu dukkan wani alkhairi wanda ka yi alkawalin ba ya adam ya Allah ka ba mu alkhairi mai yawa ya Allah ka fitar da mu cikin matsaloli ka fitar da mu cikin damuwa ya Allah tabbas muna cikin damuwa a cikin ƙasan nan wasu daga cikin mu ba su da abin da za su ci wasu ba su da abin da za su sha wasu ba su da sutura wasu ba su da inda za su kwanta kuma ya Allah suna azumi suna salloli ya Allah suna zuwa tafsirai ya Allah suna bauta maka Allah ka yi alkawalin za ka ɗaukaka masu ɗaukaka addininka ya Allah ka yi ma waɗannan bayan Allah mafita ya Allah ka yi musu mafita ya Allah ka yi musu mafita ya Allah ka yi musu mafita Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu waɗanda suka riga mai gidan gaskiya mu da muke rayuwa kuma Allah ka sa mu cika da imani idan ta mu tazo ya Allah ka tashe mu gabaki ɗaya a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab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 waɗannan bala'o'an da muke cikinsu na kidnapping da sauran harkoki na rashin tsaro muna roƙo allah kai muna magani ya allah kai muna magani ya allah mara lafiyoyinmu allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma allah ka ƙara musu lafiya allah ka ba mu ikon bauta maka masu hali allah ka ba su ikon ciyarwa allah ka ba su ikon ciyarwa allah ka kawo muna wadata a cikin ƙasashenmu allah ka kawo muna wadata a cikin biranenmu